hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya ta ce tana sa ran samar da rigakafin zazzabin cizon sauro ga ƙananan yara akalla miliyan biyu a faɗin jihar borno a ƙarshen makon jiya ne dai jami'an hukumar lafiya suka kaddamar da rigakafin a fadar mai mataba shehun borno dr abubakar Ibin umar garbe ilkanami don baiwa wasu ƙananan yara rigakafin da kuma za a gudanar sau hudu ga kowace wata a cikin watanni hudu ga ƙananan yara 'yan watanni uku zuwa watanni hamsin da tara da haihuwa. Mai martaban ya ya kamata hukumar lafiyar ta kuma sa hankali kan sansanin 'yan gudun hijira da su ma yanzu hakan ke makare da ƙananan yara. Ai kokori dai ai duk IDPs kam nan domin muna da IDPs da yawa wanda aka sa su dole suka bar garuruwan suka zo. To wayannan abubuwa in ba kai musu ba to suna cikin wahala. Saboda haka ina roko wannan tim aje ai kokori aje kam hamsin kuma cikin gari kuma anguwani anguwani duk a bistin don malaria banza abu ne abu in ya kama mutum ba daɗi har ma zai kai mutuwa saboda haka muna kira kuma parents su yi cooperating su ba a yaran su a doctors nan a ba su wannan magunguna saboda kanmu saboda kasanmu saboda mu. kuma dai mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafar kiraye ga iyayen yaran kamar haka. Kira ga iyayenmu su yi kokari su ba da haɗin kai wa ma'aikatan ah, kiwon lafiya domin su su ga cewa an samu an gudanar da ah, ba da wannan magunguna wa yara gwamnatin borno tana masu godiya kuma koyaushe kuma muna nan ah, hannun bude duk wanda ya zo cewa zai abin da ya kamata al'umma su ah, samu karuwa muna nan za mu haɗa kai da mutanen da ke da niyan irin wannan masu kyakkyawan niyya akan irin wannan abubuwa. Tabala Hassan dai jami'i ne a hukumar lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ya soma da bayyana mahimmancin wannan rigakafin kamar haka. Wannan yana da muhimmanci idan aka yi la'akari da zazzabin cizon sauro yake addaban yara kanana to shi yasa muka ga cewa a ɗauki wannan mataki a kare yara a wannan lokaci wanda muna samun wannan zazzabin cizon sauro a sosai in da zaran an shiga damina za mu yi wa yara kusan miliyan biyu local government 25 da yake cikin borno state wato kananan hukumomi 27 muke da su kananan hukumomi biyu din kuma fa kananan eh, hukumomi biyu kamar yadda kowa ya sani a yanzu za ga cewa marti har yanzu ba a samun shiga da kuma abadan ba a samun shiga idan muka duba na najeriya gaba daya ana samun kimanin mutane kusan miliyan biyar da dubu ɗari bakwai wanda suke kamuwa da wa'annan cututtuka ɗin kashi kashi kusan hamsin da wani abu daga cikin wannan duk yara ne yake addaba da kuma mata masu ciki shi yasa aka ɗauki mataki domin a ga cewa an kare yara daga wani zazzabin cizon sauro a musamman a nan jihar borno ta bala hassan kenan ɗaya daga cikin jami'in hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya